أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na Ramadan shekara 1441 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2020 miladiya muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya karshen aya ta 151 ko kuma insha Allahu za mu tashi a farkon aya ta 152 inda Ubangiji ta ala ke cewa wa da kan kada ka kuma Allah wa ala. Wa da kada kada ka kuma Allah wa ala mu ita tuna bi izini. Hatta idza fatintum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum wa 'asaytum بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله فضل على المؤمنين Ubangiji ta'ala ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'da Allah subhanahu wa ta'ala ya tantanta muku alƙawarin ku ko alƙawarin sa ne na cewa za ku ci galba a yakin da kuke da kafirai to shi ma a yakin Uhud duk da matsayin da kuka samu ubangiji ta ala ya gaskanta muku alkawarin da ya muku a farkon yini istahusunahum bi izni lokacin da kuke girbe su kuke kashe su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah ta'ala bai saba alkawari ba domin da farko ya ba ku nasara kun ci ganda a kansu kun yi ta karkashe su hatta idza fashitu har sai lokacin da kuka tsorata ne kuka yi rauni wa tanaza'tum kuka dinga jayayya bil amri cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin da kuka tsori da kuka yi rauni kuke jayayya akan ku tsaya akan jabalul hurma wannan dutsen da manzon Allah ya tsaye da ku ko kuma a ku je ku kwashi ganima wa afaitum kuka sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan ya nuna muku abin da kuke so nasara na nasara ba lokacin da kuka samu nasara amma da farko kun samu nasara daga baya kuka saba wannan umarni na manzo Allah ta kuma na cewa kada ku bar wajen to a lokacin ne kuma kuka samu wato ainihin damuwa Allah ta'ala ce kun man yuridu duniya daga cikin ku akwai wanda yake son duniya yake nufinta wa kun man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai mai nufin wato ainihin duniya daga cikin ku akwai wanda ya hango ganima hankalin bai tashi ina bai tattara ta daga cikin ku kuma akwai wanda shi lahira kawai ya sa a gaba kun masarafakun hannun ku. sai Allah ta'ala ya juya ku ga barin su kun don ya jakabe bayan da kun afka muku kun ci galba a ku kun ci galba a kansu sannan daga ba ubangiji ta'ala ya juyar da ku ga barin su ma'ana kuka juya ko kuma suka afka muku domin ubangiji ta'ala ya jarrabe ku ya ga za ku ci wannan jarrabawan ko ba za ku ci ba Wadakan laqad afa Allah ta'ala ya yi muku afwa na saba umarnin masu Allah ta kuma da kuka yi a wurin wannan yaƙi din wallahu zo kafin alal mu'minin Allah ma abokin fadala ne wato ainihin ga mutum wato duk da cewa matsalar da aka samu a yakin Uhudu kada su sahabbai su yi tsammanin ko Allah ta'ala ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari da ya masa na nasara da zai bashi domin ubangiji ta'ala ya ɗauka maza kuma alƙawari duk inda aka je za a yi nasara to amma idan aka samu matsala daga wajen wasu daga cikin mayaka ko za a iya samun damuwa to kamar yadda ubangiji ta'ala ya cika masa sa a yakin badar suka yi nasara to haka nan a yakin hudu ma a yi nasara domin dukkan wanda ya bi tarihin yakin hudu zai ga a farkon al'amari musulmi sun yi nasara a sun fatattaki kafiran nan sun ci galba a su sun koye su ga ganima nan duk sun zubar sun bari amma daga ba sai aka kawo matsala musulmi suka yi rauni suka ji tsoro suka dinga jayayya a kan jabal ruma manzala ta suna ya sanya mutum hamsin a kan wannan dutse ne wanda yana nan a gaban dutsen hudu dole zai dutsen hudu zai ga wannan jabal ruma yana gaba gaban dutsen hudu idan ka kanti da ake ziyara to yana bayan ka kaga mutane suna hawan to sai suka kama jayayya manzo sama ya tsaye da su mutum hamsin sai ce kar ku bar wannan wajen ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna kunfe mu ku tsaya a kan wannan dutsen kada ku bar wuri ko dai ku kula da wanda za su tuzo wannan ka baya in kun gan su kawai kuma su ruwan kuma ko kun ga mun yi nasara ko an yi nasara a kansu ko kun ga ana kashe mu ko mu ne muke kashewa kar ku bar wannan zuri ku tsaya a To amma ina da suka ga musulmi sun yi nasara ga gari ma ana ɗiba sai suka ce sai suka sai suka kashe ku ko suka ce kawai mu je mu bi gani ma ai dama nasara muke nema kuma nasara ta tabbata wasu ko daga cikin sabon suka ce a'a kar ku manta da wasikin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yamana ya ce kar mu bar wannan wuri ko mun muka yi nasara ko an yi nasara a kan daga cikin ko wanda suka dage a kan abin umarnin maza ya sama akwai shugaban su abdullahi bin dubai ko da haka suka ce babu inda za a je amma su hamsin ne mutum arba'in suka masa tawaye shi nan suka je suka kama digan ganima aka bar shi da mutunta wannan ko shi ko bin wali dama shi yake jagorantar dawakai ɗari biyu yana nan yana bayan da ya hango cewa sun shaka da ɗiban wato ainihin ganima ko da aka kai biyo ta ba kawai zai nuna kurwar kibiya ya kashe su abdullahi bin jubair sannan kuma ya afka wa ainihin abbai. ko da aka kowa sai dinga jin ruwan kibiya kawai kuma ya yi kifu sannan wa'annan sauran kafirai suka dawo aka zo aka afka musulmi da wato ainihin aka fatattake su to abin da ya jawo aka samu matsala daga baba an yi nasara shine an saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da an bi yakin yin da manzala ta kuma ya tsara shi da ba za a samu wannan damuwa ba sai sa yaki yana buƙatar shugabanni, kuma yana buƙatar biyayya a yi wa shugaban biyayya sau da kafa idan babu tsari to ba za a ci nasara ba in ko za a saba wa shugaban to nan ma ba za a ci wato ainihin nasara ba amma a farko musulmi sun ci galba daga baya aka samu wato wannan mazan da aka samu kafin daga babu na aka sake koran kafiran ubangiji ta'ala ya zargi wa'inda suka je ɗiban ganima ne ce min kun man yuri da duniya daga cikin ku akwai mai son duniya su ne masu son ma suka bar inda suke suka bar wannan dutsen suka kama ɗiban gari, Allah ta'ala yi zarge su da ni da wannan wato hali irin nasu sai kuma ya ce wa min kun man yuri akhirah rantun ku kuma akwai wanda suke son lahira ladan lahira ne kawai a gaban su su ne wani mutum goma wanda suka tabbata a kan wannan dutsen waɗanda su ba su bar inda suke ba sun bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da shugaban su Abdullahi bin Zubair ba su gushe ba ana harbin su da kibiya har sai da suka yi shahada gaba ɗaya su kaga wayannan kan sun yi shahada sun tafi wato ainihin lahira ubangiji ta'ala ya ce Kuma ثم صرفكم عنهم ليبتليكم Allah ya juyar da ku ga barin su don ya jarrabe ku wato galban da kafirai suka kamo a tsakiyar yakin akan musulmi Allah ta'ala ya yi haka ne don ya jarrabi imanin ya gane imanin su na gaskiya da ko ba na gaskiya ba domin idan ka sha wahala ka dace akan imanin ka to ka ci jarabawa ke na lallai imanin ka na gaskiya ne idan wahala ko ta sa ka bar addinin ka to lalle ko shakka babu imani ka dama ba da gaskiya ba saboda ka Allah ta'ala yana jarraba mu'minai don ya jarrabi wato imani ko ina wanda suka kamu matsala har suka bar wannan dutsen suka je aka ci galba kuma akan musulmi da sababin saba umarnin maza sama da suka yi sai Allah ta'ala ya ce wa laqad afa'an Allah ya fi mu wannan shine zai nuna maka gatan da ta habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wajen ubangiji ta'ala kaji wasu ne kuma laifin ya jawo matsala a cikin musulmi amma Allah ta'ala ya ce na ya ce wala kad afa'antum Allah ya ce muku zunuban gaba ɗaya laifin da kuka ɗauka wani yana maka muhimmancin sahabbai to yanzu wani laifi ne zaka je ka yau ka ce wani sahabin manzala kuma ya yi har ka zarge shi akai wani laifi ne ya wuce laifin da zai zama sababinsa za a zo a ci a akan musulmi har a kashe musulmi mutum saba'in da ya haka manya-manyan sahabbai irin su hamza bin abdul mutalib da sauransu amma kuma allah ta'ala ya ce na yafe mu na gafarta mu da haka sabon maza su a matsayin suna da girma wajen ubangiji su an wata don ga zama suna zaɓin da to jahili ne ko mai bin son zuciya bai ma san menene yake yi ba saboda haka kenan allah ta'ala faɗi haka kada wani kuma ya dinga aibanta sahabban da sababin wannan wato ainihin abin da suka yi sai ubangiji ta alaƙa wallahu zu fadlin abin. Allah ta'ala ma abu wallahu hali ala mu'mini Allah ta'ala ma abokin falala ne wato ga mu'mine a cikin dukkan halaye ko da aka Allah ya musu falala ya ba su nasara a farko sun ba matsala a tsakiya a ƙarshe kuma ya ba su nasara sannan kuma ya musu afuwa ya yafe musu na laifuffukan da suka yi a wajen wato ainihin yaƙi ɗin yanzu ubangiji ta'ala ba zai kama su ga wannan laifin ba sai Allah ta'ala ta yi sun idona إذ تسعدون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير bima ta'lamun ubangiji ta'ala ta istusiduna wala talwuna ala ahad fa ambati ko kutina lokacin da tusiduna kuke gudu kuke bari murin yakin wala talwuna ala ahad ba fa wayoyawa ko dunya lokacin da kafirai suka jiyo suke yakan ku suke harbin ku a lokacin kun juya kuna gudu wasu ma suna hawa zuwa wasu kan su an karama sun gan su a madina bangiji ta ala ya ku tuna lokacin da kuke juyawa ba kwa waiwayawa akan kowane mutum ɗaya kuna ta tafiya wa rasulu ya dabo kun ilfi ukuraku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran ku a can bayan ku yana cewa hadumma ilayya ku zo wurina ilayya ibadallah ku zo wurina ku bayin Allah amma ba kwa waiwayawa fa asabakum ghamman sai bakin ciki ya lullube su bi gammi da sababin bakin cikin da kuka cusa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na saba umarnin da da suka yi da kuka yi da kai la ta zanu alama kun? wannan bakin cikin ya lullube ku domin kada ku yi ku damu akan abin da ya kubuce muku na ganima wala ma kun ko abin da ya same ku na cin galla da aka yi akan ku na daukar kafai akan ku ya zama ɓacin ran wato saba umarnin manzara kuma shi ya fi damun ku ba gani da ku karanta ba ko kuma wato nasara da kafirai suka yi akan ku ba wallahu kabirun bima ta'malun Allah ta'ala masanin abin da suke aikatawa wata zuwa wanda kike aikatawa ko da a goye ne ubangiji subhanahu wataala ya san abin da kake aikatawa wannan lokacin da wato ainihin kafirai suka juyo akan musulmi bayan kalibin wani na harbin suka baya kuma har aka yi shi da cewa ma an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da aka jiyo gaba duka baya duka da yawa daga cikin sahabbai sun gudu da yawa daga cikin musulmai sun gudu kuma gudun da suka yi wasu sun haura saman zuwa ne wasu sun kama hanyar barci wasu kansu ankara sai suka gansu a cikin wato ainihin garin madina abdulli ɗaya daga cikin malamin tafsiri yace lamma shadda al-mushrikuna alal al-muslimina bi'udin fa hazamuhum dakhala ba'dhum al-madinata wa antalaka ba'dhum fawqa al-jabal ila as-sakhrati fa qamu 'alayha lokacin da wato kafirai suka kawo hari wa musulmi bayan an ci nasara a kansu na farko suka afka musu suka tsananta musu to a lokacin fa wasu daga cikin musulmi sun kama gudu har suka koma gari madina wasu kuma suka je suka haura saman duwatsu sai ta Allah ta ala ke cewa in tusriduna kuna haurawa wato kuna gudu har ma sun ku suna haurawa wato saman dutse sai sai da mintan sau babban dutse ya samu ni karamin dutse sai ya zauna a kansa to a lokacin maza zuwa sai kama kira suna cewa ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku tako wurina ko bayan Allah ku ta tako wurina a wata riwaya maza kuma cewa man fada fadahul janna wane ne zai kai hari in ba shi addini sakamakon sai zama aljanna wa zai kai hari sakamakon sai zama ya zama aljanna a lokacin an samu su daga cikin sahabbai duk lokacin da mazan sa ake cewa wa zai kai hari ya kare mu daga dukan kafirin ne samu aljanna sai kaga wani ya shiga ya ce sai yaƙi ta yaƙi har aka ce shi shi ke na yayi shahada sakamakon sa ta zama aljanna wani ma ya sake ya sake yi sakamakon sai zama aljanna tunda mutum tara suka yi shahada a wannan lokacin maza kuma ya ce to yanzu bai kamata a tsaya ba a afka musu gaba ɗaya saboda haka maza kuma ya yi ta kiran su ne halumma ilayya ku zo wurina ilayya ibadallah ku zo wurina ku bayan Allah ana rasulullah ni ne manzon Allah ni ne manzon Allah har sau maza Allah yana kiran su sannan sai aka juyo su zuwa ga manzala ta wanda a lokacin kuma ana yaɗa cewa manzala ta sama ya bar duniya ya rasu to da sababin wannan ne kuma aka sake dawowa sannan kuma musulmi suka sake wato cin nasara kan kafirai don da suka dawa sun kuma suka kama dukan kafirai sai kafirai suka saura amma ba za ka wadata sun rika su har garin madina to sai Allah ta'ala kuma ya kawo musu dauki a wannan doka lokacin da aka gama wannan yaki bayan musulmi sun ji jiki sun je sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Sufiya ya zo ya tabbatar da cewa ta kuma yana duniya ko kuma an kashe shi a lokacin abu sufiya bai musulunta ba Shi ne jagoran wannan yaki ne ne kwamandan wannan yaki ne amma daga ba abu sufiya ya musulunta shi ma kadi bin wali da ya jagoranci wato ainihin rundunar da wakai shi ma ya musulunta daga ba washi bin har shi ma musulunta wanda ya kashe sai a harb to abu sufiya sai ya zo kusa da inda magana fa yake shi da sahabban sai kama tambayar sai na cewa afil qawmi muhammadu shin a cikin mutanen nan akwai muhammadu manzo ma ya ce kar ku amsa masa ya sake cewa akwai muhammadu a cikin ku ba za kuma yake ku shi akwai muhammadu har sau uku sahabai ba su an masa ba sannan sai ya sake cewa afil qawmi ibnu quhafa ibnu abi hafa. shin akwai dan abi hafa a cikin mutanen nan wato yana yana nufin abubakar shin akwai abubakar a cikin ku nan ma shiru ba wanda ya ba da amsa don manzon kuma ya ce kada kowa ya ba shi sai sai ya sake tambaya hal fil qawmi na khattab shin akwai kuma ɗan khattab a cikin mutanen nan shiru a cikin mutanen nan akwai ɗan khattab shiru da maza sama ya ce kada a amsa to a lokacin sai ya fuskanto ya kalli jama'a da shi abu fiya sai ce amma ha'ula'i fakar kutuli kutuli wa kaba wa amma ha'ula'i fakar qutilu wa qad qutilu yace wa'annan an kashe su yanzu an yi muku daga wato daga shari'a ko da haka sai ke gaya wa mutanen da cewa an kashe manzala da sama kuma an kashe abubakar an kashe kuma. wani nan idan aka kashe su mai ya a musulunci babu kai kenan hatta su abu sufyan sun san matsayin abubakar da umar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abu sufyan da ya zo farko wanda ya tambaya manzon Allah da ya ji shiru sai tambayi abubakar ya ji shiru sai tambayi umar to idan aka kashe nan shi ke na musulunci zai zama tarihi ne domin manzon Allah shi ne komanda nan ko su ne abokanansa na kuntar ko da haka idan sun gama da waɗannan duk abin da ya rage kuma ba wani abu ne aure shi nan sai juya yake gaya wa mutane sai ce to waɗannan kan fa riga an kashe su kuma an yi san muku daga wato sharrin su kamar yadda shi yake ciki to a lokacin sai na umar sai taka mallakan kansa duk da an ce kar ya ba da amsa wala hankalinsa sai ta ji sai ba abu su fiya kan ya ce kazabta wallahi aduwallah faqad faqad abqallahu ma yusufa yace wallahi ƙarya kake ya kai yin Allah Allah ya wanzar da abun da wato ainihin zai nuna na ba idan ƙarya kake yi manzara ta kuma yana raye abubakar yana raye kuma umar wato ainihin yana raye to da haka kenan sai tunani sai ya taja amma a lokacin sai ce yawmun biyo bi badri wal harbu sida sai ce mun rama abin da kuka mana a yaƙi badar yaƙi ainihin wato ɗan yaudara ne abin nan yaƙi yau yau an ci nasara a kanka gobe kan ka ci nasara saboda haka abin da yake cewa shine mun rama abin da kuma na a yaƙin wato ainihin badar wannan shine ake ce masa shamatatul a'da wato dariyan gayya na wato ainihin abokanin gaba sannan sai ta ke cewa ido hubal ido hubal wato kaman wani gunki su ne hubal suna cewa shi ne ba su wato ainihin nasara saboda haka sai dinga wato shele yana kiran wannan gunki na hubal din to a nan ne sai mazala kuma ya ce ku tashi ku bashi amsa sai sabai suka ce wani amsa za mu bashi sai mazala kuma ya ce ku ce masa Allahu a'la wa ajal Allah shi ne mafi ɗaukaka kuma shi ne mafi buwaya da haka sai ya ba su wato ainihin wannan amsa ne to sannan kuma Abu Sufiyan? sai ya sake cewa lanal uzza wala uzza lakum muna da uzza gunkin uzza wanda yake taimakon mu ji abu sufiya ko Kuma ba ku da uzza wato kamar wannan gunki shi ya taimaka musu suka ci nasara akan musulmi sai manzon fa ta ce ku bashi amsa suka ce amsa me za mu bashi manzon fa ta ce ku ce maka Allahu maulana fala Allah lakum Allah shine majibincin al'amuran mu ba ku da mai ta al'amuran to da ka manzon Allah sallama ya ba su amsa suka ba Abu Sufyan wato ainihin wannan amsa a lokacin abu su biya sai ne bi wato ainihin sai na umar ya zo sai na umar ya je ce to allah da gaske ne ba a kashe muhammadu ba Sai ce wala ba a kashe shi ba yanzu haka yana jin sa abin da kake faɗa abin da kake faɗan yana jin to manzala ta kuma ya tsira da kisa akwai annabawan da aka kashe a wurin yaki amma manzala ta kuma ba iya kashe shi a wajen wato ainihin yaki ba to sai ubangiji ala ya ce fa asabakum gamman bi zambi wato matsalar da kuka samu a wannan yakin sai Allah ya saka muku da sakin ciki na matsalar da kuka samu a wajen yakin gamin da sababin bakin ciki da kuka sanya matsala da kuma na saba wa mutum da kuka yi kun san dole ne suna da su ya ce kar a kauce wannan layi sai aka kauce da sababin wannan aka samu matsala a yakin dole matsala ta kuma ta zai ɓaci to tun da ko sabai sun ɓata maza su rai to Allah ta'ala ko zai saka muku da rai da ɓata to da aka ce suka samu matsala bacin rai na wato ru abin nan nasara da aka ci nasara da aka ci wato ainihin a kansu wanda wannan abun ba aiki na nisa ba tun da ci badar an ji an ci galba adadin yin kaɗan ba a tsammanin hudu kuma za a samu ainihin wato matsala wasu suka ce gamman bi gamme ma'anarsa gamman ala gamme Allah ya saka muku da bakin ciki akan bakin ciki wato bakin ciki guda biyu bakin ciki na cewa an rusa da kuma bakin cikin cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ko kuma bakin cikin an ci galba a kan ku an kashe manzala ta kuma na biyun kuma bakin cikin kafurai wato sun samu ainihin ɗaukaka a kan ku Allah ta'ala ya jarrabi musulmi da wannan bakin ran da shi ainihin wato bakin ciki to amma ya yi nufa ka ne don ya sauke musu damuwa a kan ganima da ta kubuce musu ba su dinga jin haushin kuma a ba su samu ganima ba za su fi nasara za su kwashi ganima amma ba su samu ganima ba sannan kuma don ya sauke musu damuwa a kan waɗanda aka kashe da rauni da aka samu wannan shi ne manufa na wannan bayanin da hikima na tsora musu wannan bakin cikin domin ya mantar da su damuwan wato ba su samu ganima ba ko kuma damuwa na waɗanda aka kashe musu ko kuma wato ainihin raunukan da suka yi ubangiji ta ala ce wallahu kabirun bima ta'malun Allah ya san abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya masa inna Allah la yakhfa alayhi shirin fil ardi wa la fis sama Allah ya san dukkan abin da ke cikin sammai ko kai ba abin da yake buya masa kuma ya alamu ma su wasu su bihin nafsu Allah ta'ala ya san abin da yake wasu wasu wato anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk abin da suka saka a zuciyarsu a lokacin wannan yakin ba abin da Allah ta'ala bai sani ko za ka Allah ba a buya ba ba abin da yake buya masa daga cikin abin da dan Allah yake aikatawa a zahiri ko a batini sai Allah ta'ala ya ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائف منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في أنفسكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Ubangiji ta ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة sannan Allah ta'ala ya saukar muku da nisuwa min ba da gambi bayan ba da rai da bakin ciki da kuka shiga nu'asan shine kenkeci Allah ta'ala ya aiko da kenkeci ya basha qa'ifatan min wanda wannan kenkeci yake rufe wasu daga wasu daga cikin ku kuma kawunan su ne kawai ya dame wanda su ne munafukai yazunnuna billa ne mai haqqi zan nan jami'a suna yi wa Allah da so da ba na gaskiya ba irin sun jami'a suna tsammanin har yanzu kan an gama da musulunci gaba daya an tuntuke musulunci babu wani motsi da zai sake haka ainihin munafukai ke tsammani na suna cewa hallana min al-amri shin akwai wani abu ne kuma yanzu da ya rage mana ai mu ba mu da wani al'amari da ya rage mana da abun a hannun mu yake ai da ba mu zo ma an kashe mu ba wani inna al'amra kullahu lillah Allah ta'ala ce ka gaya muku al'amari gaba ɗayan sa na Allah ne yake bayan sa yadda ya gada yakuna fi anfusihim ma la yutuna lak ubangiji ta'ala ya ce munafukai suna bayyana maka abin da ke cikin zukatansu wato wa suna boye maka abin da ke cikin zukatan su na munafurci ma la yusuna lak abin da ba za su bayyana maka ba wato munafukai ne ba don Allah suke yin me ba suke yin addini ba suna yi ne domin kada wato ainihin azur da jini su ko da aka ba sa bayyana maka wani na suna cewa lauka na lana min al-amri da muna da wani abu na cikin wannan na al'amarin ma na hakuna da ba a kashe mu anan wasu na cewa ai mun tilasta mana aka yi muka zo wurin yakin nan da al'amarin a hannun yake ai bara mu zo ballan sana kashe shi sai Allah Ta ya ce kullu kuntum fi buyutikum ka gaya musu da za ku kasance a cikin gidajen ba ku zo yakin ba da bara zallazina kutiba alaihimul qatl da waɗanda aka kaddara musu wato kisa din da za su fita ila mafaji'ihim da zuwa ga makwantansu inda za a sassare su a kwantar da su وليبتلي الله ما في صدوركم Allah ta'ala ya yi haka ne ya jarrabe ku kun mu'minai domin ya jarrabe abin da ke cikin zukatan ko kuma dukkanin ku gaba ɗaya Allah ya jarrabe ku ya ware mu'minai masu ikhlasi da kuma waɗanda akwai munafurci a cikin zuciyansu wal yumahhis sallahu wal yumahhis ma fi qulubikum kuma don Allah ya tace abin da ke cikin zukatan ku ya yafe muku zai kun fuka ku ya tsarkake ku kun mu'minai wallahu alimun bi zati sudur Allah ta'ala ya san abin da ke cikin wato kira zan kowa ubangiji ta'ala ya san abin da ka kulle a cikin kirjin wato lokacin da su sahabbai ko kuma musulmi aka yi wannan yakin aka ci galba a kan a lokacin an shiga cikin tashin hankali an shiga cikin damuwa to amma wani abu ne ubangiji ta'ala zai wa mu'mine don ya kwantar musu da hankali shine ya aiko musu da bacci da kike saboda haka sahabbai zai suka kama wato ainihin keke mutum har takobin sai yana kokarin faduwa ko ya fadi ya dauka da fadi wato ainihin ya dauka to idan ka ga mutum yana bacci ko yana gengedi to ya samu aminci ne wato ya samu kwanciyar hankali shi yasa yake ainihin bacci ko kuma yake gengedi ma'ana ne suka ce alƙari kula yana wato wanda yake mazauraci ba zai taɓa yin bacci ba ko da haka idan ka ga mutum ya yi bacci to babu tsoro a tare da shi amma kana cikin tashin hankali ba za ka yi bacci ba wato kamar a ce yanzu misali an gaya maka wasu yan ta'adda za su zo su far maka da daddare to in dai ka tsorita to ba za ka taɓa yin barci ba har gari yawa amma in ko ka yi barci to baka tsorita da wannan labarin da aka gaya ba to tun da komai a kan nan har suke gengedi to kenan tsoro ya fita daga zuciya ma'ana dai ubangiji ta'ala ya fitar musu da wannan tashin hankali da tsoro da razana na su waɗannan abokanin gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da zai hijira da kuma ka zuwa madina a lokacin kafirai suna neman ka kuma suna neman ka za su kashe shi to sai manzon Allah ta sallama ya shiga zaro kira domin ya yi ɓaddabani wanda gogon hiran na yana jabalun nur abin nan garo kawai akwai yana jabalun kawai jabalun kawai yana hannu riga da hanyar madina kamar ka mai ka kudu madina shi kuma wannan dutsen yana arewa manzon Allah ya shiga wannan dutse wani ya haura wannan dutse ya shiga wannan kogon a lokacin da suka shiga kogon shi da sai na abubakar a lokacin suna tunanin kafuran nan za su iya zuwa wannan kogon su same su da shi sai na abubakar bai iya bacci ba hankalinsa a tashi amma manzala kuma yana shiga wannan kogon kawai yakan ta haka kama bacci kuma har kafuran suka zo bakin kogon sai na abubakar hankalinsa a tashi har yana cewa manzala kuma ya rasu da wallahi da ɗayan su zai sun kuyar da kanka ya kalli inda kamarsa take ma da zai gama amma maza kuma ce masa yake yi la ta ka inna allaha ma'ana karka damu Allah na tare da mu ina ce masa ma nuka bi zai ila mu farisu kuma me kake da zon mutum biyu wanda Allah ta'ala shi ne uku? to maza kuma bai tsori ta bane shi yasa ya kama barci a wurin. inda ya ji tsoro da zai yi barci ba to kaga wannan shine amantin ma'ana a shiga wani tashin hankali a gari ko a cikin al'umma kai kuma zama ba ka cikin wannan tashin hankali wannan ma ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda yake ba wanda ka dama kawai kai ka kwanta yi baccin ka har gari ya waye amma wani kuma ya kasa yin bacci kuma abun tsoron kwaya ɗaya ne iri ɗaya ne ba kala biyu ba ne daidai wa daidai irin na kowa ne to wannan wato ni'ima ce da ubangiji ta yake wa wasu daga cikin bayansa to Allah ta'ala sai ya korowa su waɗannan sahabbai wannan bancin kuma suka yi shi shi abdullahi bin mas'ud ina cewa annu'asu fil qitali min Allah wa fil salati min ash-shaytan shi gengedi a wajen yaki daga Allah da don yi wani don ya kawar maka da tsoron kafirai amma gengedi a sallah kuma daga shaitan ne don ya kawo da kai daga ganawa da kake da ubangiji subhanahu wa ta'ala to su kuma wasu jama'an da gengedin bai kama su ba su ne munafukai wanda ubangiji ta'ala ya ce kad ahammatun anfusahum kawunan su kawai ne ya dame su so da aka ba su da wani abu in ba wato ainihin damuwan kawunan su ba so da aka su sai suka zama jubana wato ainihin matsorata suka zama masu razana suka ainihin kaucewa gaskiya to da sababin wato tsoron da suka yi da razani da suka yi da cewa ba gaskiya suke son su taimaka ba da su Allah ta'ala bai sanya musu wannan bakin ba sai zama suna cikin wato damuwa kada kafirin nan zo su kashe su to kaga wannan shine wato ainihin bambancin da Allah ta'ala ya bambanta tsakanin mu'mine da wa'inda ba mu'mine ba su mu'mine duk da matsalan da suka samu da laifukan da suka yi Allah ta'ala ya ce ya yafe musu kuma ya kawo musu kike sannan su kuma kafirai su kuma munafukai Allah subhanahu wataala bai yafe musu ba sannan kuma ya sa musu razani da tsoro a cikin zukata wannan tsoron kuwa ba zai rabu da su ba har zuwa duniya ta tashi har abadan abadan to lokacin da aka je irin wannan gengedin ya faruwa lokacin da aka je yakin badar lokacin da aka je yakin badar ba an yi musulmi sun da dole za su yi tsoro saboda kafirin sun ninninka ɗari uku da goma sha uku wannan ko mutum dubu daya ko mutum ɗari bakwai saboda haka ana cikin wannan halin Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama ya sanya wa sahabbai gengedi domin su samu kwanciyar hankali to da aka wannan ruwan sama da wannan gingidin sai sa suka samu nutsuwa sai tsoron ya fita a ran su kusa kusa sai zama na za su iya tinkara abokanin gaban su ba tare da shan kansu ba to amma munafiki ba zai samu wannan gatan a wajen ubangiji subhanahu wataala ba Allah ta'ala ya ce yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al jahili to abinda suke fi ne suna yi wa Allah ta'ala mummunan zato irin zaton jahiliya su zaton da suke tunda kafiran nan sun fi galba a kan mu'minai a tsakiyar yaƙi ai an gama da muminai gaba ɗaya yanzu musulunci ya zama bi ya zama tarihi an halakar da musulunci an halakar da musulmai gaba ɗaya to ga wannan shine irin mummunan zato da suke wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul fatih bal zanantum an lan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada abin da kuka yi zato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai juya ba da shi da mu'mini zuwa ga iyalan su har abada suna tsammanin an gama da manzon Allah ta sama an gama da ainihin wato ainihin mu'mini gaba daya saboda haka shine suke ta farfaganda suna ta koye wani abu a cikin zuciyarsu na munafurci suna bayyana manzon Allah ta sama cewa su akan gaskiya suke abinda suke faɗa shine hallana min al'amri shehu yanzu ko me rike mana ko al'amari ba a hannun yake ba dama ci da samu aka yi muka zo yakin shi yanzu an kankashe mu an aiki mana rauni haka suke ba to shine Allah ta'ala ya jala al'amari gaba ɗayan sai na hannunsa idan ma baka fito yakin ba ubangiji subhanahu wataala ya kaddara za a kashe ka kuma za a kashe in ya kaddara mutuwan ka wato ainihin za ka mutu saboda haka al'amari gaba ɗayansa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala sai yake musu rashi yace kul ka gaya muku law kuntum fi buyutikum da ma a gidajen ku kuke da barazal ladina kutiba alaihim alqatlu ila mabatihim da waɗanda aka kaddara za a kashe su suna cikin gidajen ku sai sun fito wannan yakin kuma an kashe za su fito zuwa ga makwantan ku abin da za a girbe su a kare ina mutuwa dai babu yadda za a yi ka gudun mata aina ma ta kunu jirukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa tana nan tana da ku ko da kun kasance a cikin wato gidaje waɗanda suke abun wato ainihin ɗaukaka ko a cikin bene kake ko a ina kake ajalin ka yana nan wato ainihin yana neman ka saboda haka ba su da wani wato ainihin mafita idan Allah ta'ala ya kaddara wato ainihin mutuwa za ta kame su ubangiji ta'ala ya yi haka ne domin ya jarrabi abin da ke cikin wato in ba irin wannan yaki ba za a gane mai imani na gaskiya ba da kuma munafiki da a ce musulunci nan in ka shige shi za ka yi kurmi za ka samu shugabanci za ka shiga cikin ni'imomi in kai faɗa da abokin gabanka za ka ci galba a kansa ko kurza ne ba zai maka ba da kowa ma sai shiga musulunci zai zama kuma ba zai yi iman da yake da shi a yanzu ba za ka shi yasa Allah ta'ala ya sanya jarrabawa a cikin wato ainihin harkar imani karkai tamani ka zama musulmi nan da duniya ta samu a Allah zai iya jarraban ka a cikin musulunci din ba wai dun baya son ka ba a ina son ka ne zai jarrabe ka a ahabba Allah qauman ibtala Allah yana son mutane yana wato ainihin jarraba ko da aka jarraba da manzo Allah ta kuma ya shiga da jarraba wanda sahabbai suka shiga a farkon musulunci shi yake nuna kiman musulunci shi yake nuna darajarsa kuma shi yake nuna karfin imanin sahabbai amma in ba haka bakan da mutum zai gudu saboda matsalar da suka yi ta samu da tsoro da tashin hankalin da wato ainihin suka shiga wannan kuma shi yasa su munafukai suka dinga gudu suka dinga Allah ta'ala ya dinga tona musu asiri da sababin wato ainihin yaki da jarraban su da yake tsoro da makamancin wani ubangiji subhanahu ta'ala ya tsarkake abin da ke cikin zukatan wato ainihin mu'minai ya cire musu daudan zukatan su kuma Allah ta'ala ya ce alimun zati su ya san abin da ke cikin wato ainihin wato kirazan su duk abin da ke cikin kirjin su ko ubangiji subhanahu Ta'ala ya sani idan gaskiya ka kulle Allah ya sani idan ma mummunan abu ka kulle ubangiji ta'ala ya sani kuma zai maka wato ainihin hisabi a kanka saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu mu san cewa Allah ta'ala yana ganin mu dukkan abin da muke yi sai ubangiji ta lace إن ladina تولوا minkum إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Ubangiji ta'ala ce innal ladina tawallaw minkum lalle takwa wanda suka juya baya a cikin suka gudu yawmal tabaj jama'ani a ranar da jama'u biyu suka haɗu su ne kafurai da mumine a ranar yakin hudu inna zalla kuma shaitanu bi bi ma kasabu shaitan ne ya zama da su da sababin laifukan da suke da shi wala kar afallahu an Allah ya mutu afwa inna Allah wani halim Allah ne gafara ne ko mai hakuri wato wanda suka juya ba a ranar hudu suka gudu kuma suna cewa kuma mummine ne ba ya kurki ne sa suka yi haka ba ubangiji ta lafi shaitan ne zamar da su da sababin abin da suka aikata na laifi wannan laifin da suka yi ya sa har Allah ta'ala ya jarabe su da gudu a wajen yaki. ko zai zama sabon laifi shine saba umarnin manzala kuma da aka yi a saman wannan dubi. ne ko kuma ya zama wani tsohon laifi ne wanda suka yi domin zai yi wa da sun yi wani laifi ne sai Allah ya jarabe su a cikin wani domin dama alkawari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai a wajen yaƙi ba tare da ka gudu ba Shi ya zama ka riƙe addinin Allah Shi ne in tansurullah ka bi yuthabbit aqdamakum idan ka riƙe addinin Allah ya zama kana da imani mai ƙarfi to za ka samu tabbata a wajen yaƙi shi yasa abin da yake wajibi kafin mutum ya je wajen yaƙi ne ya tabbatar da ya yaƙi ran da ya gyara sai ka yi jihadun nafsi kafin ka yi jihadun kufa idan ka yaƙi ranka ka gyara kanka to za ka samu tabbata wajen yaƙin kafirai amma idan baka gyara kanka ba to shi ke yanzu shi nan zai zama da kai a wajen yaƙi shi yasa jihadin da ya kowanne girma shine jihadun nafsi kamar yadda maza sa yake cewa al-mujahidu man jahada nafsahu wato mai jihadi ne wanda ya yaƙi ranka to jihadun nafsi ko baya tabbata sai ka gyara imaninka ka gyara ayyukanka na gari kuma ka gyara na dabi'unka wannan ko ta hanyar ka san menene addini ka ka san ilimi na shari'a musulunci ka dinga zuwa wurin wa'azi inda zai goge maka tsatsan zuciya ka dinga sauraron wa'azi wanda zai dinga ƙara maka imani sannan kuma ka yi aiki da abin da kake fahimta na shari'a musulunci ne sannan kuma ba sannan bayan nan kuma wato ka kira ƴan uwanka su ma wato su samu abin da ka samu na shari'a sannan ka yi haƙuri a bisa umarni da ke kan aiki da hana munanan ayyuka wanda su ne maratibul jihadin nan wanda wato ibn kai ya kawo a cikin zadul ma'ad wato jihadin jihadun nafsi ala mai suda ya karrai a bisa koyan wato ainihin shirya sannan jihadun nafsi ala al'amal ka ya ka a bisa aiki da shari'ar musulunci da hukunce hukuncin shari'a ne sannan jihadin jihadun nafsi ala da'awa ka ya kiranka a bisa kira zuwa ga addinin Allah sannan jihadun nafsi ala sabr kai ya kiran ka bisa hakuri wajen aiki da abun da ka fahimta shi da kuma kira shi zuwa gare shi to idan ya zama na imanin ka ya tabbata kuma kana da takikken ilimi na shari'ar musulunci to a lokacin idan ka tinkari kafirai za ka iya nasara amma idan ka zama na jahili ne baka san ma me addini ka ba ko kuma kana saba wa ubangiji subhanahu wata'ala sai a za ka yi ka samu tabbata a wajen jihadi ba za ka samu ba karshen taimakon ka yi jihadin ma za ka je kana kashe musulunci. wannan shi abin da ke faruwa a duniyar mutum ne ko dai ya zama da mutum jahili ne dama bai ma san me ka'idodi mai hadin ba sai dai shiga a ƙarshe sai ya zama ɓarnan da zai tafi gyaran da zai ko kuma akwai son zuciya a tare da shi yana saba Allah ta'ala Allah ta'ala ba zai ba shi sabati a wajen wato ainihin jihadi ba to ka duba ko da karamin laifi ne irin ƙananan laifuka da musulmi suke a zamanin manzala ta kuma wannan ya zama na sababin da za su gudu a wajen yaki ina ga manya-manya ne kuka da muke yi isa zo abin da ke zama wajibi shine ka tsaya ka gyara kanka ma da ka zo mutumin kirki ka yaƙi ranka da ke jikinka kafin ka ce za ka je ka yaƙi kafin idan baka yaƙi ranka ka zo mutumin kirki ba ba yadda za a aika shi ka ce za ka yaƙi kafin ko ka ce za ka wato ainihin gyara gudu a wajen yaƙi babban laifi yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari cewa laifuka guda bakwai suna halakar da mutum daga ciki akwai ne yau matsa wato shi ne juya baya a lokacin da ake yaƙi domin idan ka gudu a lokacin da ake yaƙi za ka kawo musulunci mai cikin a kai da farko dai ka aikata abin da yake na haramun domin dole ka je ka tabbata idan kana wajen yaƙi sannan na biyu kuma za ka kawo mai rauni idan wani ya ga kana gudu shi ma zai buga da gudu saboda haka za ka samu gudun da aka yi a yaƙin hudu wasu ne suka fara sai wasu suka bi to kaga wannan zai sa a shigar ba akan musulmi ya sa su ya haramta wato gudu a wurin yaki sai dai idan musulman suka ninka suka fi ninkin ku biyu ko suka kai ninkin ku biyu kafirai da suka kai ninkin ku biyu to wannan kuna iya gudu a wajen yaki dan ubangiji ta'ala ya sauƙaƙe wa muminai ce idan har kafiran suka ninka ku to wannan kan idan ga za su haɗa kaka za ka iya gudu amma in ba su kai ninkin ku biyu ba ba su wuce ninkin ku biyu ba to wannan kan ba za ka ainihin wato gudu a wajen yaƙi ba domin za ka jawo wa wato ainihin musulmi rauni wannan ne abin da ya faru da wato ainihin musulmi a yaƙin wato shi yasa Allah ta'ala ya ce hakan ya faru da su ne bi ba'di ma kasabu da shashin abin da suka aikata na laifi da duk musiban da kaga ta faru a cikin al'umma to ka tabbatar da sababin su ne don ubangiji ta'ala ya zalunta bayan kuma rabbuka bi zallami lil abid Allah ta'ala baya zalun tambayi kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba ko ka jawo kanku kuma ubangiji ta'ala yana yafi mi yawa da Allah ta'ala zai kama mu a bisa laifukan da muke yi a nan duniya ubangiji ta dace da bai da bai zai bar ko mutum ne yake tafiya a bayan kasa da Allah ta'ala zai shafe wato mutane gaba ɗaya a doron ƙasa amma yana mana afuwa ne yana yi mana afuwa ne baya kama mu akan da muke yi gaba ɗaya amma a yanzu abin da yake da wahala shine idan bala'i ya afka musulmi su tsaya su nitsu su yadda cewa su suka jawa kansu in ba sa yadda idan suka za yi amfani da wasu dabarun ko kuma mutum ya shiga cikin hali na tsoro da tsimuwa maimakon ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata masifa maganin ta istighfari koma zuwa ga Allah ta'ala wa kuntum tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum mijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna lillahi wa ko da haka idan fari ne ya shiga cikin al'umma aka dauke ruwa Allah ta'ala sai ya ku istighfar kare ta ya'ya wazifa ne ka kama istighfar talauci da ja'i'a wani abu da zai zo ya farta abin da ya lalata maka dukiyarka to ka kama istighfari wata gina laifi ne kai wa Allah subhanahu wataala ya dawa kafirai su ci galba a kanku duka shi ne magani mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu ainihin tuba zuwa gare shi ubangiji ta'ala sai ya yafe mana wannan laifin kuka to mu idan aka yafe laifin ba ka iya gane za ka yi ta tuba kai ki tuba da fatan Allah ta'ala ya yafe maka amma za ka gane Allah ya karbi tubanka ko bai karba ba wannan gaibu ne ba za ka gane ba amma sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su a wajen ubangiji ta'ala idan ya faɗi laifin su sai ya gafarta a can yayi bayani matsalan da suka kama wanda suka jawo har aka samu matsala a yaki. amma Allah ta'ala ya ce ya yafe musu to anan ma da yace abin da ya same ku a wannan rana na yakin Uhud shaitan ne ya zamar da ku kuka yi abin da ba daidai ba bi ba bi ma kasabu saboda shashin zunuban da kuka aikata a kan baya banda wanda kuka aikata a nan wato ainihin yakin udu ya Allah ta'ala ce wa laqad afallahu anhu Allah ya muku afwa shikenan wanda zai fi da suka yi a bayan ma Allah ya fi musu ballantana kuma wanda suka yi wato ainihin yanzu kuma yace inna Allah ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma ubangiji ta'ala mai jinkiri wato gafara ta tana jeruwa sannan baya gaggawa wajen yi wa wanda suka kafa masa ba wannan shine matsayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke idan sun yi laifin tun a duniya sai Allah ya ce ya yafe mu. to amma kai baka da wannan gatan sai dai kai ta istighfari kai ta yi tsakaninka da Allah da fatan ubangiji subhanahu wataala wato ainihin ya yafe maka amma manzon Allah ta sama dukkanin su yan aljanna ne ubangiji ta ala ya fi musu laifukan da suka yi kuma ya musu alkawarin aljanna kamar yadda ibnu hazam wato azari yake cewa dukkanin sabon manzala kuma babu dan wuta ko kwaya ɗaya sahabin manzala shi ne wanda ya imani da manzala ta kuma kuma ya mutu akan imaninsa kuma ya kai ya asu da shi to da ubangiji ta ala ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al waɗanda suka kafan da suka musulunta a farkon musulunci tun ana maka kafin a yi fata maka ko bayan an yi hijira kafin a yi fata maka suka yi suka ciyar da su fi da suka yi jihadi ubangiji ta'ala ce ba sa zama daidai da waɗanda suka yi jihadi suka ciyar da dukiyar bayan an bayan an yi fata maka wato an bude gari maka da yaƙi. amma Allah ala ce wa kullum wa'adallahu husna kowane daga cikin su Allah ya masa alƙawarin aljanna to da haka ubangiji ta ala ya tana da muku aljanna aljanna ita ce makomar to anan yanzu duk wanda ka je zo yana kushe maka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba gaskiya bane yana son rusa maka addini musulunci su sabai to ni Allah ya fi musu ya ce yan aljanna ne to wane ne kuma yau zai zo ya ce sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane shirki bane ubangiji subhanahu ta'ala ya tsarkake su ya daga darajar su akan duk wani wanda yake ba sahabi ba kamar yadda Abdullahi ibn Abdullahi bin Umar yake cewa Za ta la tasubbu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kada ku zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala maqamu alihim sa'atan ma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ibadati alikum umrah sai wanda sahabi yayi tare da maza kuma na awa daya ya fi ibadan ka tsawon rayuwar imma amma yake asurba la ya adilu ashin kasancewa mutum daraja ta sahabi kasancewa sahabi ne babu wata daraja da take daidai da wannan daraja sai dai zaka zama annabin Allah amma in dai ba kai annabi bane ba za ka kai darajar sahabbai ba sai sa ko da ka karanta sun saba wa Allah ko sun wani abu na matsala a cikin alkur'ani ko a tarihi to ka sani kuma ubangiji ta ala ya yafe mu idan an riga an yafe maka laifin ka kuma ba za a kama ka da wannan laifin ba Allah ta'ala ma cikin su zai kama su da laifin ba ya yafe mu to kai wane ne kuma da za ka zo ka kama su da wannan laifin to da ka san kiman sahabban matsala da kuma san darajar su mutan kuma shirin shi awai wa'anda suke zage su Allah ta'ala ya kara mana imani Allah ya mana akwa ya fi mana zunuban wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh